Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu a cikin wannan guru mai albarka guru kumando inda muke tura labari da tarihi na jama'a waɗanda sun ka wuce tsohon 'yan kokowa waɗanda sun ka yi abin a zo a gani wanda lokacin su ba a zarumi. wanda suke zamanin su babu shakka wajibi na a ba da labarin abin da 'yan maza sun ka aikata wannan da kuka ganin na samu ku magana wanda ya ce yana son ya ji magana muhammadu idi kumando to babu shakka shine jirgi ɗan ali wanda ya tashe a cikin niger da najeriya wanda duk da dubu ta haɗu nan za shi gwadin kai ne to shine wanda zan ba da tarihi ne ko kowace da shaida ka suka zo ga lokacin da ya buwaye ana cikin birnin kwanni assalamu alaikum malamai da la'ilu jirgi dan alina ina son to allah ka yi min iso ga muhammadu idi Famando don naji an ce kana da sa hannu gare shi jirgi dan alina kuma ka san tarin mu da ni da kai ba karamar tare ta lokacin da mun ka tashi ba mu nan ba mu nan ba mu nan da ni da kai babu abin da zai raba mu da kai in ba kwana ba don haka da an ce yanzu kai a kusa ga Muhammadu Idi Komando kuma ni na nema na yi ko ta haɗin a yan ganai mu gaisa an ce min sai an biyo ta hanyar ka za a samu gani ne a yi magana da shi don haka ina roƙo to Allah do annabi ka yi min hanya garai da zaman mu tare da ni da kai da Allah ka yi mishi bayani cikakke wanda zai gamsuwa ya ji ni ne kuma ya baka sako ka kawo min na girma da arziki na zama tare haza salamu ni ne jirgi dan ali shi wanga da kuka je magana shi shine jirgi dan ali kai jirgi ya ba maza wahala tsakani da allah shine insha allahu yanzu ba tare da bata lokaci ba za ku ji ɗan guntun su kaɗan zan baskata muku in Allah ya so kamar yadda alhaji haruna salewa sabon gari ya nemi a bashi tarihin ka suka zuga da irin wutar da ya buga a cikin ƙasanmu nijar babu shakka alhaji haruna salewa da a can birnin saudiya babu shakka ka saurari tarihin ka suka zuga sarkin sarakuna ka su tune kamar yadda zamani ya ba da tuna da baya babu shakka shine waiwaye kuma jiya ba yau ba hakanin na duniya kabar duniya kenan zamani abokin tahiya kowa tuna da bara bai ji daɗin bana ba babu shakka wannan tarihi da zan ba ku. wata shekara ce da aka haɗu birnin kwanne bayan kokowar takobi da aka yi aka haɗu birnin kwanne tsawon wata biyu ana lakaɗa kokowa lokacin da jirgi ɗan ali ya samu maza abin da ya yi wannan lokaci kaye talatin ya yi a cikin wannan hili na birnin kwanne duk wanda an ka kamai sai ya kai shi duk wanda an ka kamai in ka ɗauka su alkakama ɗau su a raga na bazaga duka mazaizai wanda muka ji tsakani da allah da na maraɗa nan da maraɗa nan duka jirgi da ali kowa layi hanni daga yi muku wannan tarihi da ni ya cika kaye talatin da ɗai da ni ba dalilin haka ba zan taɓa manta da wannan kokowa ba duniya lokacin nan na alhaji buro na birnin kwanne da shi da alhaji wandara dogo mai wallahi mai gafara shi gafarta mai alhaji wandara na rantse da allah zamani ya wuce da alhaji alto da alhaji kamai dan kwara waɗanga su ne mazaizai waɗanda sun kai ma da alhaji adamu kaza allah sarki mai gafara shi gafarta mishi alhaji adamu kaza wallahi wannan lokaci an ka game an ka rasa yadda za a yi ana nan <clears throat> sai alhaji buru ya ce madina ilwai yanzu tambayar ka ni kai cikin yanzu jihar ka tamu ta tawon gabawa allah yanzu babu mai kasa yawan ga irin bakin ciki da haka samana ce mishi wallahi mai kasa mutum gudana ya ce wani na ka gaya mini shi duk inda hake inda ba lahira ba sai an biɗo shi ce mishi sai in ka suka zuga na rantse da Allah shi ka suka zuga duk ya hiyayye sai ya ɗauke wa ga kafa ya ƙara gudda wata duk ya yayye na kokowa ba magana a komo baya saboda haka ya ce mishi in ba shi ba ni dai ban ga mai alamun kada wannan da ba lokacin nan na alhaji buru ya ce mai da la'ilu ina na shake shi kasu ni ce shi na tebarak tebarak ne ta ni ce shi na tebarak ya ce to ina zuwa ya shiga gida ya dawo ya ce a kire mai direba aka zo da wata mota kokar kokar sabuwa aka zo ya ce ta ya za a yi biɗaka su za'a in gaya maka rigijin rigijin mun ka taso mun ka tahi mun ka ka gane mu da mun ka bi ta dabi su mun ka hau ta dosai mun ka haye sai ga mu wajen abin ga eh, eh, sahiya mun ka bulle ta sahiya sai ga mu mun ka kai baga ruwa su majiya duka garuruwan nan lokacin da mun ka kai can ina subhanallahi jiya ba yau ba jama'a jama'a bari in gaya muku maza sun wuce allah akbar kabira Kabar duniya kenan zamani abokin tahiya wannan kiɗi idan ka ji shi wasu sun tahi wasu suna na a raye amma an bari da suwa laha akabar kabira lokacin da muka je aka aza mu ga hanyar tebara ka gan mu ta cikin tebara da zuwa muka ce mu wani yaro ina na gidan suka suka zuga yaro ya shigo mota ya je ya kai mu muna zuwa aka ce ka suka zo ga shana daji shana gona babu dama aiki lokacin nan na alhaji ya ce abu da yaro a ba mun ka shiga mota rigejeb rigejeb sai ga mu gonar ka suka ga ko da mun ka zo ya yi irin runguman nan wadda aka yi ta kamowa ana azawa ga hannu wanda jimkiya biyu sai isa da me wadda mun ka zo yana tegin ya jilan yana ta aiki lokacin nan na alhaji ya sabko nima na sabko kasu ya ce kayi wayan ga irin maza da sun ka faɗo mana yanzu har da ina ya ce kasu ka eh, sai sai alhaji buru ya ce daji ya kama da wuta kasu ya ce kwanni na can jirgi dan alidu ya bi mutane ya kashe mun rasa wanda za mu yi saboda haka na mai da la'ilu ya ce mini kai ɗaya za ka kasan mana shi ya ce to mai gida kau kaga aiki ne kai ya ce haba ka aje aiki ka su yayi shau ya ce shin wai nawa na gona ka gayi kasu ya ce inda ta hatsi tana 350 tana 300 amma yanzu dai zubin 300 garat yadda ka yi ya kuɗi 'yan jika goma jajayen nan na jika ɗari uku ya ce maka su ga su kowane dame kuma ka biɗo yaro shi yanke maka hacinka ga kuɗin aka zaka ka in gaya ma jimƙiyar nan nau'in da muka iske shi na ya baro ta nan ya azike ta na rantse da allah da mun ka ɗauko hanya mun ka zaka gare ya zaka yayi wanka ya zaka na kallo ya zo inda tsohuwa ya duka ya ce tsohuwa hiya ga ta ta zo mini da rana ta ce ina ce kwanni na zamu alhaji buru ya ɗauki jika hamsin ya bata kenan lokacin nan na sai sai shi alhaji buro ya ce insha Allah za mu maido shi kamar wadda kiga wani tahe da shi wallahi ta kama kanka su yana duke ta kama kai ne ta yi mai addu'a ta ce insha Allah da yarda Allah za ka dawo lahiya Allah shi kiyaye hanya shi kenan yana ta yi 'yan kaya ne ka hito rigijib zai in gaya maka daidai ba ya sa hanya mun ka dawo ga shiganmu ɗandanan hwa. ina ra'asabar ba ga sai ga mu mun dawo ba ga shiganmu ko da an ka ce maka ƙarhe biyu ta buga na rantse da allah lokacin nan mun zaka cikin ƙwanne. ko da ƙarhe biyu sauran minti 20 ta yi muna wajen da bisu da zauwanmu aka zo ka so aka sayo mai kahon nama da aka sayo mai kahon nama aka zo lokacin nan na so ya ci nama ya kwanta ya huta sa'annan alhaji buru ya ce ya kama ni zaka yan bani abin da ya bani nima an kai min dumbule ya ce to ga ka faɗa ma kowa zakko ga ta kasu ni ce insha Allah sai sagalo ɗaya zan faɗa ma ya ce babu laihi na zo na ce alai sagalo hayaƙi daɗa yana ganin hayaƙi daɗa ya kan kama yaƙin badar ne ce a sarkin sarakuna na cikin garin ga kasu ɗanto ne ya ce wane na ya ce subhanallah ya ce yau salansa jirgi sai da allah yi da ita kai duniya kenan na rance da allah jiya ba yau ba gaskiya na allah dai taimaka lokacin da marece ya yi aka hito ƙarfe hudu aka kama kashin gundaye shi kenan da marece ya yi ana nan hili ya katame na maza babu wanda ya sani shi kenan in gaya maka can ƙarfe biyar ƙarfe biyar in gaya maka sai ga kasu ya bullo na rantse da Allah ko da so ya tumanyo cikin hilin nan subhanallahi sai hili ya kace mai da kururuwa kuwa ta kace mai tamka an yi kai lokacin nan na alhaji sagalo da ce ya ce sarkin sarakuna kaso ɗanto ne ya tuma ya zaka ya dabka kafa gaban sagalo la ilaha illallah sai kuwa ta kace mai ana na an ka azama kaso kuɗi da ka hamsin ana na an kai ta ƙarin kuɗi an kai ta ƙarin kuɗi ko da kajama jirgi da ali ya diranyo ya zaka ya cahe su ko da ya cahe kuwa ta ƙara gamiya lokacin nan na na rantse da allah da mai dubu ya zaka ya busa na tsarnawa da ya zaka ya busa ya yi la ilaha illallah da ne ga kansu 'yan yayyafa hannu shi ɗauke ga ƙafa shi gaba jirgi hija da baya in kam su yayyafa hija da baya na rantse da Allah da jirgi ya yi wa maka karcat ko da ya zaka sai sai ya cahe shi da ya cahe shi ya tasai sama da hannu nan ɗaure nan bai motsa ba yan maido jirgi ga ƙasa la ilaha illallah ko da ka jama aiki ya lalace da an ka kama zuba ma jirgi ƙasa sagalo ya ce haba a sama salansa jirgi ruwa a bar sa ƙasa na rantse da allah da nan ne ina kai kai ka bari ka suka zo ga ya yi ƙarhi duniya tsakani da allah am dole na abada labari innahu min suleiman tuna da bara bai ji daɗin bana ba zamani abokin tahiya haka ne jama'a masu sauraron mu a cikin wannan gurub gurub kumando alhaji haruna salewa sabon gari muhammadu idi kumando da a cikin wannan gurub ina tura muku gaisuwa da fatan alheri daga na kuma mano <clears throat> mai da la'ilu daga nan birnin kwadibar nake tura muku wannan tarihi na kasu ka zo ga sarkin sarakuna kasu ɗan tune kamar yadda alai sagalo ya ce assalamu alaikum